Eh, imamu malik bai da fatawa ba sai da masu rawani arba'in masu amawali arba'in suka ba suka suka halatta masa suka yi dai me ake magana kai amawalin ne ake magana kai imamu malik bai fara cewa ta ba ta ba ne ba bai fara cewa ya zauna a tambaye shi ba da amsa ba a tambaye shi ba da amsa ba sai da mutum arba'in masu amawale arba'in suka ce ya halatta kaza to kaga masu amawale da za su ke kenan amawali na da kima amawale na da daraja amma ka duba ka gani da aka rawa ne a gaba sai da aka mai da shi na al'ada malamin addini fa yake ce hakuri da taliki dama nan gurin ka ne amma kila abin da zan faɗi ya ina son ya warware ba duka ya haura abin da ma za ka faɗi malamin addini ne yake cewa ce ai ka san balarabe kan tuye ne garin su sahara ce akwai iska shi ne idan ya yi kwalliya sai ya samu igiya ya ɗaure kwalliya shi ne wannan makauyin za ka dubi yadda ake son ka a wuya masawiyar din nan malayin ashirin hatta mu da muna ɗaukan in ka je aikin hajji ne sai dai wanda ya je aikin hajji bai dawo da makawai ba hajjin sa ba ta karɓo ba kana sa zaune da a can kawai sai dai ka bi shi kirin a kanka da alama na ya je hajji amma sai da suka bi suka huda suka kwata suka kwata yanzu ya za a duniya a ce ma ɗan boko wanda masu fat suka karantar da shi masu sun suka karantar da shi ya sake ganin balarabe da shi ba mutum na sun cuce mu da ake cuta kuma malamin addini ke faɗi a ai dama suna ai suna kwanto da mutanen kirki yanzu ka gani ba da wancan abu ya ne, yanzu ta saurayin da ka gani ya tsafa shi saboda ko bai boko bai na koyi da boko ka shi janyo saboda abun ya kai kashi hatta kan kama ruwa gani rauni ne saboda akwai musulunci tare da shi musulunci ne ya yi jayen musulunci ne ke tafiya ba za ka zama a tsalle ka ba matsayin mutum suna da rauni duk wanda a gan shi babu rauni ana ɗaukan shi wani kan yi har mamaki nake in ga mutum saman gaba isa lokacin mala ibrahim eh, eh, eh, ina da in ya ga mutum ba rauni ci ya kaushe waje ne goma can haka kamar nan ba wurin haɗewa to amma wannan malamin da ya fito ita wannan maganar ɗin malamin ne kun san shi in ka faɗi sunan shi amma ma ba zan faɗi sunan shi ba kuma ba na fata wani ya faɗi in ya faɗi ya faɗi. da ba a san shi ne ba a daina yi ne a rabun da magana sa kuskure ne shi ne muke nema a ce maka ai balarabe ɗan ƙauye idan ya yi kwalliya ya zo ya rufe ne ni igiya ya ɗaure saboda iska kuma ina da awon menene sakafa ina sakafa sakafan husa musulunci ya ka tsaya tsayin da ka rawani ba ma suna ba ne ba ta tafi al'ada ce ai wannan ya fi mummuna so ko al'ada ce a ce maka da za ta yana ce to abuja ma yana rauni duk ai babu aya ban hadisi Ta saboda kana mu samu su sun wuce wannan kuma ba mu fara gaba da bayan an gama tsari. amma a yi yanzu mun faɗa ku don nan kowa sai yi kokarin ya yi abin da zai iya yi kaga sai a ce ba don ina ma da a ce ai san sai kana da rawani wancan ne zai da rawani yanzu kun ji kai ɗaya ta ashin hankali kaji ko kai maganin shi ta duhu eh, da injin gwada to a bari haka ya isa ka a nan haka gaba da an yi wannan littafin an dan ban kuda isa an gawa ranar duma abin da za a dawo kada ya kamata alhaji bature na kashi ajiyar wani wanda ina burgewa ko yanzu ya zan suka gani ina ba za ka ke eh, kowa na tunanin sun da in ana zagin su ana ce musu mutunci ce to ga baban mutum da lauri in mummunan abu ne ya yi in ka ce mai rawani ba ji ta jiya a a da babana kake ke babana ne ba gida ce kafin za a yi abun nan don ma ba mu yi sau da an kana ne da ka dinga karfin nan kawai kai ta kai kawai ko ma me za a yi yi son ga hular ne ta hana masa tsadar hular sha ina ma a ce abu da zai yi rawani wanda son kayo ba zan inda zan ajiye ta to abin mushkilan sai aka yi sai aka yi iri daya duk dai bari alamu da nan wuri na kawai nyamu eh za ka ja mana ai tsoro ke ji Thank you. so da ya ga kai mai mutunci a cikin su fito haka yake kuma sannan mu ci gaba da yin rawani mu ci gaba da yin gaskiya kada idan kana rawani za ka gaba a dinga girmama ka ko ka sake ka zubar da girman ka domin za ka ne ta haka ah, zai ka da zai ka za ah, abin nan da yake da suna eh, ka yadda ƙarfafin yanzu a lokacin da ake ne ba addini ka kyautu ta duk duk abin da ka aikata musun ce zaza ka ba kai za a zaza ba ba gani ba mutum ka ajiye gemu idan ka aikata wani abu gemu za a dinga rage ka gan shi da gemu ka gan shi da kaza ka ajiye gemu to ka ji da rage ba za ka ce to tun da ni ba zan yi gaskiya ba yanzu ba zan aje gemu ba a nan ko ai kuskure Allah ya riga ya baka wa ma hakahu al-qarrafi rahimahullah wannan kaga arba'una muhammadan wa ma hakahu al-qarrafi rahimahullah mimma min anna malika rahimahullah ma afta bai yi fatawa ba hatta a jazahu arba'una muhaddisa yanzu kuma mutu ya saukan karatu har kenan ta zama malami ballantana a tambayar shi yan matsaloli a yi sa'a ya sani dalilun ala annal azbata wannan hujja ne akan wannan azaba jelan rawanin kenan za a ce دون تعنيك يخرج به من المكروه zai fitar da shi zai fitar da shi daga makaruri manya ne ya kamata a mawale da anna wasfahum bil tahmiki siffata su da amawale dalilun ala annahum qad istahsaru bihi sun bambanta da shi an gairihi kaga kenan akwai sauran raunin illa amawale ne babu su kuwa martaba su ta kai a waje suke wa illa fama kana le him wasfihim ne ki fa'ida sai wata magana ta da kaga da hatta marokin gidan sarki yana da an bai wani rawani ba Kan zama ba mu balaga hatta marokin gidan sarki na bai kamata ya a matsayin sa na marokin sarki ya za a yi ba rauni. Hmm? yana rawa ne za su yi laluma yi yana rawa ne da mene sai wani abu ne ai kullum rawa ne dole sai ka yi in ba ka ba ba ka sai shi kallo in ba ka ba ba ka sai shi kallo ba wanda ai yana yi ne don ka kaga ka rawa ne tun kama ya fi rawa ne yanzu yanzu za ka iske yan iskan dirama igiya zai samu ya ɗaure shi ya yi rawa ne ka haka igiya zai ɗaure ya yi rawa ne ka kuɗan kama ba ka ce ba سوء شوف جنائي ثم فقد يفتح نفسنا سبحانه وصفه جكتها نيكي دليل على أنهم قد استأثروا به عين عن غيرهم وإلا فما كان لوصفهم جكتها نيكي فائدة إذ الكل يجتمعون فيه domin kowa da kowa an yi haɗaka a cikinsa me kake faɗi eh ba hankunan ne a rufe wannan ba. shi ne ilan rawanin ina rawanin gabon na buta bana a'a ba na idi muke so ba kowa da kowa ne sai wanda a ramadan ana ganin sa da rawa ko yaushe in zai je kasuwa ma haka kowa wajen sai da fal. haka kai shi kai kuma ai na gama muka yi. so da kana in kaje gaban wannan kare da gwalna gwalna ai ba fa mai yasa da shi ba sai masu rauni wurin ka ake samun Mm. shi ne ai ba ga shi Allah ya faɗi da ruwa na ce ba ga ya da ruwa to ai ka shi ake magana saboda ka nan bai kamata ba ai ba sun da amfani yanzu ina hanyar da zaka bi kana ka kai kansu ya zama dole gare ka amanan kawar da shi wajibin kawar da shi na kanka kuma matashin ne kai to wanda ka ga irin wannan kayi irin wannan rauni duk da kai ka gan su an ka gan su ka ga kai ne za ka ji ka hana irin wannan kaza wa kana sayyidi abu muhammad rahimahullah ya qulu innamal makaruhu fil imamati abun da ake ki a rawani allati laysa bihima wala bi ahlihima wanda ba su da shi ba su da tsayan waɗannan ne ta miki ko ɗan fa in kana ma'an fa huwa kamalu fi imtithal sunnah eh ku da bin da wa in kana ahaduhuma kaga annan kaga kharaja bihi na ce, والله أعلم قلت نسي قال بعض na. innal imamata duna tahniki wa duna azabati ja'izatun eh, amma laysat bi makruha was-sawabu ma taqaddama dai shine daidai abin da gabata min anna zalika makruhu ina ina eh? Eh, haka a wuya ga eh. ni wani ya kamun wani abu ban san inda ya faɗi ba ko ina ga wani na ba shi kuma da na ba ina ƙarin da ba sawa ke ba Dama ina da shi ma da kai na ba ko ko sai ah, ko shi da ta ƙarfi. makka auya kenan hmm. yanzu na madarijo mhm to me matsalar eh eh ko shaka ba bila shakkin ana amu wa alazzu shi jam'iyya da muraqaban din wa yabo min tafriqati al-istikthari daga tafriqa daga ainihin bambance mutum ya aiki da yawan da kuma ya ware kaza daga kaza ya ware kaza ya san kaza ya san haram ya san hulɗa wancan babu ruwansu da magana halitta wancan ya fi daɗi daga wannan wanda wannan aiki ne wancan ko kawai ne su ne ya fi daɗi daga gare shi wancan ya fi musu daɗi daga yawan aiki ta daɗi da kai ne gane wanda wahala na gaza maka irin na suna an ce mutum da mun yi wannan maganin jam'iyya ya faci ba sau da kakace wannan jam'iyya da muraka ba duk a wa istigarar kuma na faɗa. da to wannan ya fi daɗi daga aiki ko yanzu a fili an yanzu kun fi zaɓa shi yanzu in an koma garin ku yanzu haka in an koma za ka aiki kai malamin gai gefe kake komawa ko gara ka je ka nomo ka je ka gano mana inda zai bai fara gaba karshen da zai ai ku kwashe yakin ka su ka ai ku kwashe wanka zuwa ka ai ku yi aikata kaza ku aikata kaza shi kuma ya koma sai na da wani ɗan lazumi ne yana kowa ya tsallake mu mu Allah ya mu zama wannan sai mu samu mutane su yi mu kuma samu wuri mu zama mu to an shi ne mu muka kashe addinin musulunci wannan kan wannan din saboda wancan ya fi daɗi ana aiki sai kace ni ina aso bari dan ta ba amma dai azumin nan nake ji abu na ah, ah, ta a kuma ino a kuma ino ce mutum ina ta ba dai a kan ta ba ko ka yi aikin kana azumi daga nan kuma ƙarfin da ya tashi hmm. sun taimaka sun matsariya, kuma tsarin nan nasu abun bakin cike wannan musafa da ka zana wajen ba sa aiki da shi kowane aiki yake ai akwai wani wani samina da aka yi bara rawatan ni ma an girmama ni an ce in ba da mutum biyu na kalli waɗanda suke tare da ni kyab na gama hukata sai na ga ɗaya mai ɗan hankali hankali na ce kaje menene hankalinsa ba fa abun da suka yi za ka kawo mana ba iyakaci ka je ka gani da suke gudanarwa in alheri ne mai amfani da shi in ƙarya ne mu yadda shi to malam mustafa a samina sun yi wata littafi bakwai karatun manya ne an karanta mukaddima a karanta menene aka buga misali da ku karanta rana ita ku dawo ai tambayoyi akai don an karanta wannan littafin shi ma mukakiman eh a ciki labarin wane ne a ciki ayi abun nan din haka da dogon laka an gama littafi to da nan ku je ku karanta ba shi ne za ka wannan saman nan batar littafi bakwai a kai malam gaba ki ɗaya littafin in ba yadda za a ji daɗi ba ba wani abu inda za a kashe kuɗi tsarin yadda za a kashe kuɗi dole ma'aikata a shirya musu kaza dole a yi musu kaza dole ga su kuma za su da umarni kaza za a lauko kaza za a yi kujeru iri kaza za a yi zaba management wannan wannan aka zama a gama sai nake masa yanzu wani ina kuɗin da za mu wannan kaga kenan dole ma gaba ɗaya duk wata bukata mu rusa ta kafa yanzu ba mu isa mu yi makaranta ba to ina za a samu kudin da za a yi wannan abu sai in ce maka an jiya musulunci ne kusan arewa na sai ne ban san kudi can sosai ba sun da sun iya kara kudi su to babu inda za a gudanar da wannan tsari sai dai a samu ne a tajiri gina mutane a cigaba da zama haka ka ga musulunci a mutu musulunci ku bar mana shi can yadda muka gani ana zuwa ana karatu a gindin bishiya a je daji a yi shi a yi kiskadi zaure ko mu je zaunan zauren mata mu je ɗaukar a wannan zauren ake saukan muktasar ake saukan tafsiri ake saukan kaza kowane iri ɗaya za mu zo mu zauna ya koya mana daga safe har zuwa rana ta faɗi wannan abun shi ne amma wannan tsarin kawai yadda suka ɗauko shi yadda za a yi nace wannan tsarin ya kashe mutane kuma an yi shi da larabci amma turanci ne daga turanci aka ɗauko shi fassara ce tun da a ciki hafi da aka kawo shugaban zaɓen zaɓen nan kara kuma ka cewa ne sikkan su eh? ɗin to shugaban zaɓe kanka ce na da kawo sai shugaban zaɓen da yake na da hafi su ɗauka na kusa kusan nan shugaban zaɓe wanda ya yi shugabancin zaɓe wanda aka zo aka same shi ana da ƙwarya wanda ya shigo ce wannan wanda magana kan za ta iya ya za ta kaza ya wanke shi da mari sai tsaye na kallon shi ya ce amma ka ba ni kunya kamanka za ka yi aikin jarirai kai kotu za ka ba ci gaba da kirgi shi abin da yake zo daga nan ya tashi su kasa mai da kokowa cikin cikin cikin sai su faɗa kan kafin zaɓe yo yo an yi kaza an yi kaza an kwashe shi na kaza dole ya dafa shi zaɓe shi ko yana kallon shi to sai da kawo shi a cikin kai to saboda kanan kaga wannan a kaga an ya ce fa malam akwai abin da za ka ɗauka amma an shirya shi ne irin yadda aka shirya shi da baki me suke ce masa nizamun istihlaci na tsarin ko kashe ba tsarin ko kamar ba ai ga yanzu ba tsarin kisa kashewa ne ba wata ma'aikata za ta rike kanta babu ta dole sai dai a yi a bai budget a turo muku da kuɗi amma naku da za ku tara ku tara amma ba su taka shirafin karya ba asibiti ana karɓar kuɗi to amma bai karkara kai amma gaba ɗaya ba a likita ɗaya sai kwashe kuɗi to ga inda za mu da wannan tsarin da shi za a ɗaga samu na a abada kawai wannan ce haƙura ga masu zaman kansu su ɗauki wannan tsari dole babu wanda zai kafa abin da ai ta wannan aiki da suna ke eh, ɗan uwana da fakodiya yake ce min malam yanzu ƙwarf ne sai ce malam ba a yi asibiti dong ati ce riba ba na ana samun riba ya ce ma'am kai ba ka sani ba kaza kaza kaza dinga masa musu daga yankan na musu musu na idan ya gane sauran ba yadda za a yi asibiti a ce in ji tsari ne na gwamnati ya ba to to da dai kuma karanta fa inna lil abdi bawa na da kaso wa alaihi haqq a bayan ma na dawo ko a shi wannan abin da ya dawo da shi baya سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يحكي عن بعض العارفين sai kaga yanzu wannan ba shi ta girma wa malaminsa kaga ya ce masa rahimahullahu ma a a ya ce masa radiyallahu anhu a a bai tantan ba ya ce masa kaza kawai ta wata kalma ya mai gina ya tsora masa Allahu ruhahu يهكي عن بعض العارفين أنه قال العامة تعبد الله mutanen gari na bautar Allah wa ha'ula'i ya abu abudu na nufusahu hmm? ya bu a ah, so ta abu don Allah kauni wannan hatta san ciki akwai gyaran da ke abu na ta abudu al'amatu ta abudu Allah ko wa ha'ula'i ya buduna nufusahu har shi kenan kaga ai jahilai su ne za a ce a kwaso kara a ce ai wani ne a kwaso a aikata a ai wannan ai wannan ai wannan ai wannan ai wannan su gama su kuma ustazai na musamman na gefe kaga wannan ya fito na an fusa amma awamu suna bautar wa Allah hmm? haula wa'annan tunda ana magana ne tsakanin eh, malaman su sufaye mutane masu ɗaukan mutane jahilai su suna tare da Allah su suna ganin Allah su suna menene kaga ai suna bautan kauna su duk hikimar da za su aikan fakewa ko wa'annan malaman mu na zaune inda masu kulliyar na ya gudu na kusa in ga kalla ya gudu na kusa amma sauran talakawa su ya abudu na Allah sai dai su ma sun biyo su yanzu kowa ya tana inda abu zai isa kaunansa sau mai ransa amma wani can za su ya fi aiki wancan wani mai yake da su da shi ne ai wani wani wani da yake da mutumin sojoji ne wani kofar kaya zai sami nan kana maganan eh, eh, kudin makarantar islamiyya eh, na boko ya nunka na islamiyya a yi dole ne boko yau boko dole ya ci islamiyya saboda kafin islamiyya misalin islamiyya da boko kaman a ce maka ne karfe rodi da zinari da ce Allah ne ba kana nufin islamiyya yi take rodi tun ka zai kai karshe islamiyya rodi ne su ne ma'aikata amma su wannan yan boko zinari ne su sai dai mulki wannan ko islamiyya su za ta koyi haka ko a kada ko yi ko yi wani ne a yi an buka a kai aje su ko to wannan islamiyya kenan rodi sun bai ba ka gani a NDA ai ka ga me sunan wannan ta NDA nan NDA da waccan ta Zaria da yake depo hmm enemies to aika zai can dai inda ke koyar da faɗar zalla ba su da iya kawai su za su je su koyo a kashi in suka fito kawai zuna mana wanda za a kashe ruwa mu. ina kake so a rufa kake ta za ga ai zai da su wancan ku so suka karanta tsari su masu mulki ne to haka tsakanin islamiyya da boko yake kake ashe kallon mu da ake yi kenan duk ba daga ministry maganan ka zo ba zalika wani irin da'awa na irin tashi zai kokari ya wayar da ya wayar da kai daina ma haɗa kai na da yan boko daina ma kwatanta musulunci da boko daina ma kwatanta arabiya da boko su yan arabiya rodi ne bakin karfe ke wutan kawai wa'yancan kwasu ne suka iya tsari su ne masu gudanarwa sai ka gani isa aka yi shi akan hausawa da kyau don haka malamin addini bai da shi ba ka duba ko jiraman can da aka zauna ana kai kwanakin ta ai ka gani to ya za a yi malamin addini ce shi ne shugaba shi ne mai masallaci ina na ina ne ka kawo kaza ya ce shi ma an gaske ne har kana so to kana son ka zama cikin turki to a sauke shi tukuna ya dawo cikin mai zauna mu da ba ma karɓar komai da shi yake karɓar kuma da daɗewa wani jahili na ta zama zai ce ta karatun addini mai sauki ne in ka iya daga ala daga fatiya zuwa ala fatiya ko ka gama makarantu kuma limancin juma'a za ka yi karatun ya wuce nan ne kake yanka tun wannan kasan ba a san shi ba ban amma tunanin abin da a ai wannan eh, karatu abin na ko limanci za ka yi daga fatiya zuwa ala yi to da kanan wa'annan su aka ɗauka su ne ma'aikata wa'annan ko da masu na bauta kauna ce wata daga malam ya iskiya rahimahullah wa inna ha'ula'i al-mustaksirina wa'annan dinnan masu yawan aiki min ta'ati az-za'iqina li ruhil ibadati wanda suka ɗanɗani daɗin bautatawa arrajina sawaba kada rafa'alahum alamul أي أن تجا مسكوتا لا لا دان يسكتنو وأنه مسبب عن الأعمال وندينا ساموان يتجايك فشمروا إليه راجين أن تقبل منهم أعمالهم على عيبهم أتان سوء ونكس عيبها ونكسها بفضل الله بكرة الله خائفين أن ترد عليهم سنا ما سقرنتهم سوء إذ لا تصلح لله ولا تليق به فيردها بعدله kada mai yadda ita da adalcinsa wa haƙƙihi wahum mustaksiruna bi juhudihim min ta'atihi baina khawfihi wa raja'ihi gashi suna sare suna tsoron shi wal izra'i ala anfusihim sun kaskantar da kawunan su wal hirsi ala isti'mali jawarihihim da kwaɗayi wajen bautar da gaɓaɓuwansu fi kulli wajahin min wujuhi ta'ati wa a maghfiratihi wa rahmatihi isa yake su ne masu bautan Allah wa tam'an fil najati suna kwaɗayin tsina fahum yuqatiluna bi kulli silahi eh, la'allahum yanjuna fatan ko za su samu tsira ya isa Hmm. a jami'atul makari hmm.